Masu sauraro Assalamu alaikum. Sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International. Muhallinka rayuwarka shiri ne da ke nazari kan lamuran da suka shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo, yake kuma zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha. Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne akan yadda mahukunta jihar da magaran ta jamhuriyar Nijar suka yi hoɓɓasa wajen samar da yanayi mai kyau na noman shinkafa ga manoma da suka ba da himma a bara suka kuma ga amfaninta. Abokin ku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. ganin yadda mafi yawan al'umma suka koma amfani da shinkafar ya sa wannan nau'in abinci ya ƙara daraja bukatar sa ta yi yawa haka zalika farashinta lamarin da ya sa hukuntar jamhuriyar nijar suka ga dacewar a bunƙasa nomanta a cikin gida maimakon kullum sai an sayo ko an yi oda daga ƙetare abin da ya sa da zaran wata 'yar matsala ta samu sai a shiga uku. ganin irin amfani da ribar da manoman da suka yi noman shinkafa na gwaji a gandarin kasama na jihar da magaram suka samu ya zabar da jama'a domin sun gano cewa abu ne mai yiwuwa su iya noma shinkafar da za su ciyar da kansu har ma a bunƙasa ta a cikin ƙasar wannan himmar ta sa magabata faɗaɗa wuraren da ruwa ke kwanci ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja hankali shine baje kolin shinkafar da aka noma a wannan yankin na jihar da magaran inda mutane suka saye ta cikin gaggawa isyaku abdulkadir shine daraktan ma'aikatar onaha da ke faɗaɗa wuraren noman shinkafa ya mana karin bayani ayyuka ne waɗanda ya kamata a bayyana mutane su gane yadda ake yin su da menene suka kumsa to lalle shi gandari wuri ne wanda an yi mai gyara wanda zai sa a ce ko da wani lokaci akwai ruwa cikin wurin kenan wuri wanda aka ce akwai ruwa komi ana iya a noma amma shi wannan tsarin na shugaban ƙasa tsari ne wanda zai sawa mutane su samu cimaka abinci wanda mutane suka yi unhwani da shi shine kamar wani shinkafa wani masara alkama ko kuma dawa kenan waɗannan abincika su ne in aka sa su cikin ƙasa suka yi yawa mutane suna samun su yawancin matsalolin mutane duka rage a za su yi don ku waɗannan ayyuka da aka ce ma da nasarance cereal su ne mu muke noma a cikin gandaran namu damana wannan da ta huce in mun yi gwadi na shinkawa kowa ya gani shinkawar da aka hudo ta daga kasan hazuwa cikin vil in zandar an kawo shinkawa wajen baje koli kuma an nuna shinkawar da aka samu a can za a same ta da rahusa e, sak na kilo ashirin da biyar an sai da shi jaka goma sha biyu kamar yadda na hodi program ne na gwamnati kuma gwamnati ya shirya duk tallafi da ya kamata a kawo ma manomi don ya tsaya ya yi aiki ya samu unwanin aikin komi yana tsare komi yana shirye daga abin da ya shahi gyaran wurin gwamnati za ta gyara ma kowa da kowa gwamnati za ta ka tallafi na iri tunda dai wuri yana sabu aka gyara shi manoma ba su da karhin da za su sai ma kansu iri gwamnati za ta ka angare gwamnati za ta ka nuka bayan wannan gwamnati tana ba da mushen gona wanda gandarin kadai zai kula da shi shi ko da washe dare da sahiya yana tare da manoma yana nuna musu yadda ya kamata su yi ayyukan nasu har kowa ya gane ruwa ne za a kama ka har cikin gonarka kuma in ka buɗe. ruwan za su je ko ina gyaran da za a yi ma za a yi ma za a yi ma wurin ruwan za su shiga ko ina cikin gonar taka ba sai ka zo ka ce nan ga ka sassabe nan ga ko ka rage ka rage tudaddani sun yi yawa wannan wannan duka aiki ana ma mutum shine ana yin shi ne cikin gandare da mutum abu guda ake nema ga shi nomi ya hito lokacin da aka ce ana son mutane su zo su gyara wurin su ka hito ka gyara lokacin da aka ce mutum su zo su yi dashe in shinkawa ne ka hito ka yi dashe lokacin da ake hidda ko aka yi sa an gare eh, aka yi kira aka ce ya kamata mutum ya hoto kurin mutum ya hoto ya yi wannan ɗaya ne ake nema ga muhallinka rayuwarka Ganin cewa noman shinkafar bakon al'amari ne ga wasu manoman Nijar. Hakan ya sa gwamnati ta ɗauki matakan raka manoma a kowane fanni don aikin ya tafi kamar yadda ake so. Umar Ibrahim shine mai kula da gandarin kasama inda aka assasa noman shinkafar. Cewa ya yi kasancewarsu kusa da jama'a shine ya dace. Gaskiya tsari wanda gwamnati ya sa saman ganduruka shine tsari wanda ya dace da bukatun manoma. Tun da tsari ne wanda zai dauki matsalolin da manoma suke da su yana taimaka musu wajen bidan su na yau da kullum to yan ana bani kayan noma bashi yi noma sai na gama kuma ina da hili wanda zan ba da kayana a saida in saida kuma da darsha kuma ga hili wanda aka gyara muna ga ruwa zai iske mahal bakin gonakinmu kenan wannan duka sauji ne wanda muka samu kuma kowane lokaci ana noma wale ku a yi noma so guda kenan ga shekara duka kun gani noma ne muke riba tana da yawa kuma akwai hikimomi kamar na noman zamani sani garin sani wajen noma kenan wannan abubuwa duka manoma sun same su saman gandare kun san shinkafa nan da muka yi noma gudi ne muka yi kuma shinkafa ne wanda mu gonakin gudi da muka sa saman gandari saboda mutane su gani tsarin da gwamnati ya sa abun yana yiwa ba siyasa ne ba a aikace ne abin ga aka yi kenan mutane suka gani kenan abun yana yi yiwa kenan da muka kawo ta ba mu tsammani mutane za su ɗauke ta da gaugawa sai mun gani aka sai ta nan da nan da hannu da hannu kenan abun zai ba mu ƙarhi zuwa ga gaba mu ƙara bunƙasa aikin da za mu yi wajen noman shinkafa nan mu mu dai kaman wajen ƙara tsarin wajen manoma da wajen kayan noman na zamani su ɗaya ne muka so sauran abubuwa duka saboda allah gwamnati ya ɗauki yaunin su kenan an daidaita su su ɗaya ne abu biyu in a ci gaba da ƙara kayan kaman kayan noma na zamani da horo abun ga na manoma in dai an samu kamar yadda na gayi kayan noman na mutum guda zana iya ci da wajen mutum hamsin mutum ɗari tunda in kana da noman na zamani kayan na zamani kai da kankana na ka ci da duka iyalinka kuma ka cire wajen mutum hamsin mutum ɗari tunda lokacin nan kana ka noma wajen eka goma sama ga goma mutum guda yana da ƙarfi inda kana da kayan noma na zamani yadda aka gai kaman da hausa noma hanya arziki ce in dai an duka allah yadda za a yi ta kenan kuma aiki ne wanda yana kawo ci gaba da yawa cikin ƙasa duka aikin da za ka yi dole sai ka bi da abinci kenan in abincin ne kai noma kenan kun gani daga nan ai maganin komi da komi bukatun ka komi da komi yi maganin su saboda ko mai kuɗi dole sai ya bi abinci kenan wannan abu ina kiran su kowa ya duga wajen aiki a bida ga ƙasa yadda ka gayi ba ta gariya insha Allah ya duga ana samu muhallinka rayuwarka Malam Nasir Abdu Sambo ɗaya daga cikin manoman da suka yi wannan noman shinkafa na gwaji ya ce sun gamsu da tallafin da aka musu. Zuba noman shinkafa ƙarfi saboda gurin da muka sa gaba kuma da kamawa gurin magabata neman abincin ƙasa namu na kanmu da kanmu. To alhamdulillah shinkafa dai muna noma ta to kuma ba da cikin iko Allah da ƙoƙarin da aka samu da tallafa da aka yi a nan kewayen baraj muna noman shinkafa gefen barajkin. kin kuma da dama alhamdulillah ana samun amfani sosai ma tunda kaga alhamdulillah a wanda bara muka yi an samu abinci na iyalai da na 'yan uwa wanda za a kusan shekara ana ci alhamdulillah kuma dan surplus kin shine muka sa ta kasuwa inda kaga lokacin nan yadda ta ɗauki wani irin angoman ko ina an ka ta yi a ƙasar nan ana ci shinkafar eh ka sama shinkafar ka sama to alhamdulillah sai mu Allah godiya gaskiya an samu alheri alhamdulillah abinci ya samu to kuma allah ya yarda muna nan muna shirye-shirye na sabon abin nan kamfani na noman shinkafa shi dai ko can wannan kamar da na ga maka na perimeter ba mu so mu sa tsokaci sosai a kan shi tunda wannan eh, yana yaunin onaha kuma su suke da cikakken labari kan shirye-shiryen da kokarin da suka mana da kaga alhamdulillah bara bayan an ka ƙwararru ma'aikata na onaha wanda suka dan suka yi an kadiran manoma suka samu alheri ko bayan wannan kaga an ka mana angare da iri da sauransu dai wanda dai zai sa harkar noma ya tafi daidai to kaga ko yanzu alhamdulillah ana nan ana cikin gyare-gyare na eka wanda za a yi zo a sawi sabon aiki game da wannan eh ba abin da za mu kara caban da wannan kamar information darda da general to mu ta wajen dai alhamdulillahi mun dage da eh afkaka guri guri mun gyara shi tunda kamar yanda ka hudi bara mun yi shi to kuma lesson ne muka yi tire bisa wani gyare-gyaren guri da a lokaci da yanda za a gyara hili da eka ta haɗu da kyau kuma da neman iri ingantacce da taki a lokaci wannan mun yi tanadin su alhamdulillah tun da yanzu kaga iri dai sabo muna shirin zabda cikin wannan satin kuma ingantattu muka nemo wanda muna tsammanin kenan production insha Allah wannan lesson da muka dauka na bara muka gyaggyara abubuwa komai zai tafi daidai alhamdulillah abin da dai muke so mu kara shan hankalin yan uwanmu manoma kenan wannan abin a kama shi tunda kaga dai ba dan abin da aka yi alherin da aka samu wanda kaga sai da ya kasance karkarar nan ta zamo kamar eh, zakaran gwadon dahi wanda tabarkalla ko ina ka ta a cikin ƙasar nan shinkafar ka samu shinkafar ka samu to kaga wannan angoman din ya sa shinkafar cikin iko Allah a cikin yan wata biyu wata uku duk aka zo aka saye ta yanzu duk wanda kaga shinkafa a gurin shi bai hiba wanda zai yi. tattali na iyalan shi ya riƙe shine muke so dai a kama a ba abin ƙarfi kamar yadda muka ga mutane suna ta ƙarin ƙara hili da kuma neman taki a lokaci kenan a dage a gyara gurare a gyara gurare a gyara gurare kuma a nemi sanin bara me ya ka kuskure an nake tsammanin samu buhu goma a biyar na tsaya to bana ina so in kai goma kenan wannan ne ya kamata a tsaya a tattauna kuma a nemi shawarwari ga juna a ƙara ma juna sani dan abin namu ya amfani mu gaba ɗaya. Hallinka rayuwarka. Ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ya farkon wannan shirin ya kubce maka. Ana iya sake sauraron shirin a rfi.fr/ha. manoman nijar sun daɗe suna jiran irin wannan niyya da za ta ba su damar bunƙasa aikin noman musamman ma na shinkafa wadda ita ce cimaka ta farko da jama'a ke amfani da ita don haka alhaji lawali hama shugaban ƙungiyar manoma a jihar damagaran ya nuna gamsuwar shi da neman manoma su saka niyya to wannan yana cikin lalle matakai wa'inda gaskiya manoma suke jira manoma suke so kuma mun yi kwarai marhaba da shi wannan eh, aikin kuma da aka zo aka yi shi yadda ya kamata zamanin da aka yi kiran mu bayani ma mun je mun dan tantamna kuma an gaya mu yadda ya kumsa saboda sosai an shirya shi kowace jiha sai zamanto kuma tana zaman kanta batta da bukatar a ce a sai sayi shirin wani kayan aiki ya zo daga wani wuri da sauransu duka komi da komi aka bada kuma za a yunkura a tahi wannan abin yana da kyau abin da kurum muke so sai dai kuma a bi sau da kawa da taimakawa ga su masu aikin saboda yau aiki in ka zamanto da na ruwa ne na ban ruwa ne kusan zan ce sabo ne a gare mu eh, mafi yawan manoma da yawanci noman da muke noman tudu ne eh, noman damana ne to wannan kuma noma wanda yake gaskiya za a yi shi kullum ka hudda wannan kasa ka hudda wannan kasa to ya zama to sabo ne eh amma kan a fara da tallafin a fara da niyya tukwa saboda ina so lalle ta huska hakuma a dage a nemi mutane wanda yake suke da niyya su yi kokarin fara aikin wannan don saboda in suka yi aka gani zamanin nan kowa zai tsundumu amma aiki da horko in aka ce a'a a ɗora ma wanda bai da niyya ka gani ya zamanto kamar buhun kaikai ne in ka ɗora mai kaya kwanta aiki eh to wannan ina bukata gaskiya a yi nazari mu mun iya kawo namu gudunmuwa duk wanda za a ba a san lalle mutane ne masu niyya wanda in sun kama ba su yi shi da gaske ba da wasa ba so muke tun da dai gaskiya yau eh, in ka nura dai lahiyar ƙasa gaba ɗaya abincin kuma gashi muna da damar samun abincin wannan yadda ya kamata to sai dai kuma kaga dai matsaloli da ke da kwai to wannan matsalolin da suke da kwai an san su kuma abin da muke so tun da aikin wannan wuri wuri ne ake yi kenan a ci gaba da jan hankali kamar wannan aikin da kuke na faɗakarwa na bayani da sauransu ya zamanto a yi shi yadda ya kamata wanda bai sani ba ma ya sani na ɗaya na biyu babban ma'aikata na gona wa'inda zamanto da sauran wasu ayyuka da ya duka na karkara eh wanda suke tare a yamai ya kamata a watsa su a aika su duka komin komin sit sit don lalle su kwatanta komi ya tahi don saboda lalle da ake so a yi ilimi ai daman dan a yi amfani da shi to duk a tattaro su kowanne a bada eh, masani kuma a inda yake lalle a kasa su tserere kowa a ga irin kokarin da ya kawo na kula da manoma na goya musu baya yadda ya kamata muhallinka rayuwarka duba da yadda aka raya wuraren da dama manoma suke noman shinkafa suka samu riba ya kwadaita manoma da dama wanda har suka mika kukansu don inganta musu wuraren nomansu kuma an amsa kira inda aka shirya gyara wurare da dama don bunkasa noman shinkafa a cikin wuraren da za a yi aiki har da tafkin falki malam sani ɗaya daga cikin manoman da ke kewayen wannan tafkin ne da aikin da muke yi ruwan namu bayya kaiwa yadda muke so an an kasa uku kashi ɗaya lanne wani yake samu he wanda ya zahi yake samun kashi biyu kenan kaga akwai matsala amma yanzu gwamnati ta ɗau niyya na za ta faɗaɗa mu wannan gurin to a kwana a tashi an yi alkawali su ko wanda suka yi alkawalin masu cika alkawali to Allah ya kawo lokaci an zo an kaddamar da shi kayan aiki akwai dankaro akwai motoci da komi da komi kayan aiki iya nan. an fara aiki horin cikin ban ma iya misalta shi abinda za mu wa gwamnati godiya horin cikin ma yayi yawa abinda in ka zo kai aiki cikin kashi goma baka samun biyar ma aka wayi gari aka ce za a faɗaɗa ma yadda za ka samu kashin ka goma daidai da abin da ka sifka sai yana na ka ci amfani shi ka huda kayan ga kaf kuma gashi muna tsammanin da aiki ɗaya miki kuma za mu yi aiki biyu kuma za mu yi aiki uku a yi noman shinkawa tun da gurin iyayi a yi noman alkama a yi noman dawa a yi noman kumbutar mu kuma daman abin da gwamnatin take bukata a karhin abincin so take matsaya da kawahun Allah saka wa gwamnati da alheri magana talauci da kakani kayahu muna hango in Allah ya mun yi ban kwana da shi da izinin Allah to matasa kin da za musu dama ta samu aiki muke bukata ban mu ruwa ta karuwa muhallinka rayuwarka ganin yadda manoma da dama suka kasa suka tsare don amfana da aikin noman shinkafa a wannan karan masana harkar na jaddada hukumomin da abin ya shafa mahimmancin ci gaba da aikin inganta wuraren noma madalla nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon a madadin wakilinmu na da magarin zandar ibrahim malam cillu wanda ya tattara mana sautin shirin da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.